Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Yau ma kamar kowace ranar Alhamis, Shirin Najeriya a yau ya yi nazarin wani bangare ne na al'amuran da za su shafi zaben shekarar 2023. A yau, mun dubi tasirin da kafafen sada zumunta ka iya yi a zaben da ke tafe nan da watanni biyar Allah ya kai mu. Lura da yadda waɗannan kafafe ke ci gaba da zama fagen musayar ra'ayi da tallata ra'ayoyi da manufofi a duniya, ciki har da manya masu juya akalar siyasa da kasuwanci. Muhammad Grema Bukar matashin ɗan siyasa ne kuma mai ta'ammali da kafafen sada zumunta. Mun tattauna da shi kan yadda yakin neman zaɓe ke gudana a Najeriya. A kamar yadda ya kasance mun samu kanmu a cikin wani yanayi a nan ƙasarmu Najeriya wanda mutane ba su da mahimmancin wajen ganin cewa an nemi yakin neman zaɓe ta hanyar yanar gizo wato social media hmm. ba kome sa wannan ba sai dai 'yan ƙasan ma yawancinsu ba su san menene dalilin da sa suke mu'amala da, waya wanda ake yawo da ita ba za ga mutum da babban waya amma banda ya yi kolin ya wato ya kira mutane a sai shiga irin su wannan social networks kamar irin su tiktok ana maganganun baka na rashin kimantawa da kuma na rashin sanin tarbiyyar mutane so a nan najeriya yadda muke neman zaɓe yakin neman mu, mun kasance daga posta ne sai kuma mutum ya shiga gidan rediyo ya sayi time ya ɗan yi magana ko kuma a ɗan yi marketing nashi so a nan yadda muke yi kenan a kafafen sadarwa yanzu za ka ga matasa ko kuma ka ga mutum ma ya naɗa wani kamar mai ba shawara na musamman akan kafafen sada zumunta ko kuma ka gama an yi fastoci wanda za a saka a kafafen sada zumunta kana ganin waɗannan gaba ɗaya ba yakin neman zaɓe ba ne wannan ba yakin neman zaɓe ba ne saboda idan ka lura wa'yansu 'yan siyasa mutanen da suke ɗauka a buɗe wata kafa na yakin neman zaben nasu za ka diba ba mutane ba ne masu ilimin harka da mutane ba ne wato public relations wanda suka karanta public relations za ka diba idan mutum ya soki ɗan takara akan kai ka fito ka faɗi alkhairin ɗan takarar ka koma shi wannan mutumin kana fara da shi ko kana tura mishi baƙaƙen maganganu wanda zai ƙara fusata shi ma yake zaɓen mai gidan naka da ke neman zaɓe ko mutane ba za su fahimce shi akan dalilin da yake ba ya nuna to an yi kurakurai kuma za a gyara. To yanzu idan ka lura kamar a ƙasar amurka a shekarar 2009 lokacin da barack obama ya zama shugaban ƙasar amurka ya yi amfani da kafar sadarwa sosai ta nan ya wayarwa mutane kai ya tallata manufofinsa har mutane suka yi shi suka zabe shi kana ganin a najeriya ba a kama wannan hanyar ba a najeriya har yanzu ba mu samu ba ba saboda komai ba idan ka diba manyan da kansu ai za ka ga masu su ke rike da kafan watsa labaransu ba. To amma idan ka lura misali akwai ɗan takara ɗaya daga cikin 'yan takarkarin shugaban ƙasa yanzu Peter Obi na Labour Party yana amfani da kafar sadarwa sosai sosai kuma har an yi zaben bayyana ra'ayi ma ya nuna cewa shine ya yi nasara a Twitter da aka yi zaben wane ne zai zama shugaban ƙasar Najeriya. Kana ganin? Hmm. Kamar yadda na sanar maka da farko za ka ga mutanen da suke fafutukan wayar ma mutane da kai don a zaɓi shi Peter Obi. Hmm. Mutane ne wanda sun zo da abin kamar na ƙabilanci ne. Idan ka diba kamfen nashi za ka ga cewa kamar ƙabilan shi ya zo yayyantar kuma a ba su dama su ma su kafa shugabancin ƙasa. Programs nashi da zai fito da su bai fito ya yi convincing mutane cewa eh na fito yakin neman zaɓe don mu gyara ƙasa ba. Eto eh amma amma amma kusan kusan kowane ɗan takara ma kusan haka ake yi ai zaka ga ba wai ana magana ne ta ƙasa ba yawanci zaka ga shi ɗin ake tallatawa kaɗai. Na'am. To kaga matsalar da muke fuskanta kamar yanzu abin da nake gaya maka kenan. A ƙarshe lura da yadda ka ce akwai daga cikin 'yan takara wanda suke yin abin da ya kamata a kafafen sadarwa kana ganin jama'a za su yadda da manufofi da suke yadawa a wannan kafafen sadarwa? Eh kwarai mutane za su iya fahimtar a hujjojin da aka kafa musu da kuma tsare-tsare na mutum mai neman shugabancin kasa ko yana neman takara a kafafen sadarwa ba don kome ba sai idan har sun tabbatar sun san abin da suke yi wato sun san amfanin social network din ba dole sai dan takarda zo wurinka ya yi maka kamfin ba in har suka tabbatar mm. tsakaninku da Allah sun tabbatar cewa ba wanda ya cancanci wannan kujeran in ba wanda ya fito musu da manufofin wanda they are well convinced cewa in ya je wannan wurin zai yi musu abin da suke so wato ba mutumin da kake so ba amma mutumin da zai inganta rayuwarka so idan ya fitar tabbatar maka da manufofin shi kuma you are convinced ka tabbatar cewa tsakaninka da Allah ka yarda da wannan manufofin to ya rage tsakaninka da Allah ka je ka zabe shi Muhammad Grema Bukar kenan wani matashi dan siyasa mai mu'amala da kafafen sada zumunta a Najeriya Hukumar INEC ce yake lura da lamuran zaɓe a Najeriya. kama daga tantance 'yan takara da jam'iyyu, yin jadawali da kuma duk abubuwan da suka danganci zaben ƙasar. Mun tuntuɓi INEC kan ko akwai wata doka da ke lura da yadda ake yakin neman zaɓe a kafafen sada zumunta? A kamar yadda yake a dokan zaɓe sashi na 94 sakin layi na ɗaya, dokan ta tanadar da dukkan jam'iyyun siyasa da ma 'yan takara su fara yakin gangamin neman zaɓensu su kwanaki ɗari da 150 ga babban zaben kuma kamar yadda hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta sanar a jaddawalin zaɓenta na shekara ta 2023 wanda ta fitar da shi tun ran 26 ga watan biyu ta ware cewa jam'iyyun siyasa su fara gangamin yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisu na tarayya ranar 28 ga watan Satumba na shekara ta 2022. Hakanan gwamnoni da 'yan majalisu na jiha su fara gangamin yakin neman zaben su ranar goma sha biyu ga watan oktoba na shekara ta 2022 din kuma babu wani doka da zai hana gudanar da gangamin yakin neman zaɓe a kafan sadarwa na zamani dukkan jam'iyyun siyasa ko kuma 'yan takara za su iya amfani da kafan sadarwa na zamani wurin yakin neman zaɓensu kamar yadda za su yi amfani da gidajen talabijin ko kuma gidajen rediyo ko kuma magangami na bainar jama'a na a tara mutane sayar da manufofi da kudurori na jam'iyya ɗin yadda za su iya yin duka wa'annan to za su iya yin shi kuma ta kafan sadarwa na zamani ɗin. abin dai da ake bukata shine su kiyaye duk wani dokan da aka gindaya wurin gudanar da wannan yakin neman zaɓe ɗin. kamar yadda aka tanadar a dokokin zaɓe sashi na 95, 96 da ma 97. Za mu daɗa kira ga masu yakin neman zaɓe ɗin na su yi ƙoƙarin kiyaye duk wani wato abu da aka yi hani da shi yayin gudanar da yakin neman zaɓe ɗin. Su yi yakin neman zaɓe cikin zaman lafiya da lumana. su sayar wa mutane da manufofinsu da ƙudurorinsu su samu ra'ayin jama'a bisa ga cancanta a zaɓe su ba wai don wani abu ba na daban idan har kuna da ƙudurori da kyau a jam'iyyarku kuna da manufofi ɗan takaranku mutum ne na kwarai, sai ku gaya wa mutane ku gaya wa duniya ku sayi imanin su su amince da ku domin su zaɓe ku bisa cancanta. Zainab Aminu Abubakar kenan jami'a a hukumar INEC. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma ta twittercom slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, sai kuma ta Badegi Radio a kan mita 91 a Mina jihar Niger. mu da dawowa. Farfesa Kamilu Sani Fage malami ne a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano. Mun tattauna da shi kan ko yakin neman zaɓe ta kafafen sada zumunta zai iya saye zukatan 'yan Najeriya su goyi bayan ɗan takara da manufofinsa har ya kai ga cimma nasara. Na, to kafafen yaɗa zumunta dai ɓangare ne na, na labarai wanda a gaskiya ba shi da doka kamar inda sauran bangaren labarai yake na, na wanda aka saba da shi kamar rediyo da talbijin da jaridu amma kuma shi wannan sabon tsari ya fi tasiri a wajen matasa don hmm. haka saboda yawan da matasa suke da shi da kuma amfani da wannan kafafen yada eh, labaran suke yi hmm. zai iya tasiri a siyasa a zaɓe mai zuwa domin idan har su matasan sun yi amfani da wannan da yadda suke yaɗa abubuwa kuma sun fito sun yi zaɓe to za a ga tasirinsa. Na'am, to amma kana ganin misali tun da ka ce da dama matasa ne a irin wannan kafafe na sada zumunta, su matasa suna buƙatar a ce su yi zaɓinsu da kansu ko kuma bayan sun ga manufofin da suke buƙata suna buƙatar shawarwarin waɗanda ba sa kafafen sada zumunta. Eh gaskiya kamata yi a tafiya tare a haɗa da manyan da matasan. A yanda matsalar take shine idan matasan sun ce eh, kawai akan wannan abun za ba za su tasirin da suke zato za a yi ba. Na farko dai iyakacin iyakacinsu kaga sun yi ta surutai a wa'annan kafafen yada labarai in an zo zaben ba sa a fitowa sannan na biyu kuma a yawancinsu yanzu ba su tsaya a wasu makamai ba don haka kaga in kawai za su tsaya a surutu ne ba za su iya tasirin da eh, ya kamata a sun yi ba sannan abu uku shine cewa tafiyar da ake yi dole idan har matasan suna so su masu ci gajiya al'amarin sai sun fito sun haɗu da wa'annan manyan wanda haɗuwarsu zai ba su dama su ƙara gogewa a cikin tafiyar eh, don amfanin ƙasa. Farfesa Kamilu Sani Fage kenan, malami a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da editan shirin Sagir Kano Sale, sai daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.